ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا كما تباز من يبياني دلا دلا غمتاني اتكن ونا القراني من يامفاني دكون إلن سلو اتكن سا الين وند زا اي دشي نو ازيد ازنا دا عمرني دهني دلا بارو domin ko sa bayar da gaskiya sai dai mafiya yawan mutane sun ki hakan sai dai kangarewa da inkari ga wannan alkur'ani yayin da suka gaza sai suka fara gabatar da tayin abubuwa daban-daban don ƙurewa sai suka yi tayin a yi musu abubuwa masu zuwa